tashar kundin shahara finish ya faɗa shi ne za a faɗa insha Allah kafin na faɗi wannan cewa ɗan wuta ne shi ya inganta a cikin alkur'ani sote shura cewa ubangiji ya ce masu sote shura qur'ani ke dariya ya tabbata ya tabbata ya ya tabbata ne mamanci Allah na cewa kullu ma as'alukum alaihi ajran illa kil qurba Allah ce a gaya a gaya mana shugaba ka gaya musu abinda na zo na taimake suna kan bata na tsamo su hmm. zuwa ga shirya daga duhu hmm. zuwa haske ba na buƙatar lada ko albashi a kai me ladan shi ne su faifaye gurin ganin girma na da girman ainihin makusantana a cikin wannan aya akwai wasu ayoyin da yawa irin wannan to amma shi sarkin sham ya saba wannan ayar da sauran ayoyi irin wannan na cikin alkur'ani ya inganta cewa shugaba ya faɗa cewa mu'awiya sarkin sham ɗan wuta shi daga cikin maganin da suka tabbata daga shugaba sulli alaihi wa sallima shine kamar da zo a cikin ansabul ashraf <laughs> na na imamu albalazumi ahmad bin yahya bin jabir bin dawud ya kora a cikin maganin nasa har ya zo kan shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga na'am kara hadasana abdul razzaki gun hammami an na ma'amarun da dawusin an abihi an abdullahi bin amr bin al-asi Allah kara masa yadda dan amr dan ashi abdullahi kenan Allah kara masa yadda yace na kasance tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama fa kala sai annabi ya ce idulu alaikum min hadal fajji rajulun ya mutu ala ghairi millati a to ruwaya ta dabari yuhusharu ba ya mutu ba yace shugaba sai yace mana yanzu nan wani mutum zai zo nan gurin kamar yadda yake shi masanin gaibu ne Allah ya sanar da shi daidai gaibun da Allah ya yi sanar da shi sai ka cewa yanzu nan wani zai zo nan gurin duk wanda ya riga kullowa a nan gurin dan mutane shi zai mutu a wannan addini na zai mutu a wannan addini na gabari ya ce a za a tashe shi a wannan addini na ya ce yanzu abdullahi sai na ji tsoron kada ya zamanto abba na ne domin me na bar shi yana yin alwala hukun da ka hayu silbauli makafata an yafiya sai na je sai na zama kamar na kokarin na matsayi fitsari dan ya zamanto in abba na ne zai to a ma'anar na kokarin ne dabara da ba zai shiga ba don yanzu ba shi bane ba kala yace kala mu'awiyatu sai ga mu'awiyatu faƙa da safama sai shugaba ya ce huwa hada wannan shi ya dan wutar wannan kenan hadisi na biyu a wajen ka ya inganta ba ya inganta mata abin da zai karar na'am to wannan da ko tarwayar da take a da wannan me ya kai shi wuta me ya kai shi wuta na'am eh, a kan shi a jikin na sabe ko to shahidi ne shi ma shi ma daga dai abdullahi amr ne yake faɗa irin wannan abin da ya faɗa a hadisin baya amma akwai ƙari a gaba ya ce wa kuntu taraktu abiyya labasu siyabahu sabanin sai na alwala na bar abba na yana yin hadisi da abdullahi bin jalili lokaci muke muke kokari ya hadasa ni abdullahi bin salijin haddathani yahya ibn adama an shadikin an laysin an dawusin zuwa abdullahi dan abu dan aishi Allah kara masa yadda dan to sai ya ce a wannan ruwayar ya ce sai ya ce sai na bar abba na yana sa tufafinsa sai dai tsoron kada ya zama shi annabi gilbi sai ga ma'auya to akwai hadisi na gaba da shugaba ke nuni zuwa ga cewa lallai wulakan da sai ji ali musiba ce mai kai mutum zuwa ga jahannama wannan idan ka duba cikin ainihin musnad na ibn hanbal da kara masa yadda jimi na shida za a ga hadisi na dubu ashirin da shida da dari bakwai da sittin da ɗaya na shida alimamuwa ahmad yake cewa mm. shugaba ya faɗa mm. kamar da ya zo a jisun daga nanar umu salama ala kara masa yadda mm. ta ce shugaba ya ce da ni ayu ba rasulullah salama ku qultu ma'azallah mhm. aw subhanallah mm, afwan na'am ba annabi ya fada ba malam ya dan abin nan ba zai mai tadi mai mai ta daga farkon islam na'am cewa yake an abdullahi al-judabi mm. qala dakhaltu ala ummi salama na shiga gudun a wacce sirrinsa mm. fakara li ta ce ni yanzu shin a dinga zagin shugaba kuma a cikin kuna ji sai shi wannan ba Allah abdullahi jalali sai ce ma'azallah Allah ya tsare Allah ya kiyaye kuma ce subhanallah ko kalma mai kama da haka Ƙara ta ce na ji shugaba salama yana cewa man sabba aliyan faqad sabbani duk mutumin da ya zagi imamu ali Allah kara masa yadda to ni ya zaga ita kuma kowa qur'ani hukuncin wanda ya cuta annabi rahama azaba ce mai raɗaɗi ana lokaci wannan bakin ka bane ba malam kabiru to wannan kenan da haka wannan hadisi ce ne har imamu zahabi ya inganta shi to daga cikin abin da yake nuna cewa lalle lalle wannan ban Allah ya zagi sayyidina Ali ko ya sa an zage shi hmm. hadisi na gaba hmm. daga Amir dan Sa'ad dan Abi Waqas arma sayyida gaba daga mahaifinsa hmm. Ali ya ce mara Muawiya tun Abi Sufyana sa'adan Muawiya sarkin Sham ya umarci abisu Sufyana a sa'adan ya ce da shi ma mana aka an ta subba abad turabi me yasa kai ba za ka zagi imamu ali ba kamar da yake sa kowa ke zagi a ma'anar faƙal ya ce hmm. amma ma zakartu salatin ƙala wa sallama falan asubbaku la an takuna li wahidatin minhunna ahabbu ilayya min humurin na'am yace ai wannan iya zagi abu ba domin magana guda uku da naji annabi ya faɗa akan man ƙabarsa hmm. ko wane ne shi to a ce guda ɗaya Allah ya sa ni na samu wannan ƙwaɗin ba ukun ba to lalle lalle duk abin da Allah zai ba a duniya bai kai wannan kima a gugina ba zan zaɓi wannan na bawa an can to to wannan kenan lokacin kai to ya cika to wani ma an safal waqt أعوذ wa salatu wa على ala rasulillah don uwa ya je go hadisai wanda ya ce sun inganta kuma bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wayan hadisan da ya faɗa hadisi da farko da hadisi na biyu ba su da inganci ko kana saboda abu na farko dan waya yi dilisi wajen janyo hadisan kansu da ka tashi karanto isnadin ta tadilis shi ne ka tsallake misali akwai wata illa hafiya ya zagunto toka ɓoye ta cikin isnadi da ka tashi abu na farko da kai wannan hadisi da ka kawo guda da farko da dabi duk suna cikin an samu da ashirar na baladari amma da nace ka karanto da ba ashraf ashraf akwai bani da rawani yun ka jaka da ka karanto isnadin sai ka ce daga abdurrazzaq qala haddathana abdurrazzaq isnadin kuma ba haka yake ba isnadin shine haddathani ishaq gashi ku ya faɗa wa bakr ibn al-haytham ishaq wa bakr ibn al-haytham da shi rubuta shikenan shikenan na'am waje ishaq wa bakr ibn al-haytham to ishaq wane ne oh. ishaq a nan isnadi bakar bin al-haitham ina gaya ma majhuli ne shi ina kalubalanta duk wanda yake nan a kan fara faɗar duk duniya eh. wannan da ladabi ne na san ban kara duk duniya ba amma duk wanda nake nan ina kalubalanta ya fito da tarjama bakar bin al-haitham ishaq bin rahuya hmm. yake cewa ishaq bin rahuya ba shi ne a cikin wannan isnadin waye ce bin rahuya isa afwan ina magana ne idan na gaba ah. ah, ya ka ka ce to ya fada ya fada ya waye ka ji ya da ta ce to mu nan malam sarki ne mu ina da lokaci ishaq da yake wannan isnadin shine ishaq ad-dabari shi kuma sa daga abdurrazzaq ya ji ta ne ba'da makhtalata abdurrazzaq hmm. shi yasa na zo da wannan alkawaki bin zaijira yana cikin wani suka rawaito hadisai daga abdurrazzar bacin abdurrazzar ya rikice hmm. shi kuma duk wanda ya karɓo ruwaya daga abdurrazzar a bayan ya rikice malamai sun ce ruwaya ce da'ifa hmm. ruwaya ce da bata da inganci wannan tana da wannan tana da misali yana kyau mu ɗauko tarjama shi abdurrazzar domin ku gani ga wani wala alkawaki bin nayyarat ma'rifati man ikhtalafa min arwat sifat ah, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Khatib ibn al-Barakat mm-hmm. gashi mm. yayi tarjama ya adina mm. yayi tarjama a dangane da shi wa shi Abdurrazzaq eh Abdurrazzaq dai mai musannaf wanda dan ba ne ke zo da shi eh, shafi na 65 shafi na 65 tarjama su ta farko a harful ayin gashi ita fi ita fi kawo ike cewa eh, ga Imam Ahmad wasu ila Ahmad bin Hanbal an hadisi min hadisi fa qala huwa batil man yuhaddithu bihi an Abd Razzaq an tambayi Imam Ahmad akan ɗaya daga cikin hadisin sa aka ce ce wa yake zantar da shi daga Abd Razzaq sai aka ce da shi haddathani wa qala al-Asram haddathani bi Ahmad bin Shibwayh sai ce faƙala ha'ula isami'u ba'da ma haniya wa'annan sun ji bayan abdurrazzaq ya makance كان يلقن فيتلقن وليس هو في كتبه وقد أسندوا عدة أحاديث ليست في كتبه كان يلقن وكان يلقنها بعد ما عمي أنا ما تلقين تباين يا إمي باين يا أحمد إكي من سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماعي duk wanda ya ji magana a bayan abdurrazzaq a bayan ya yi mai bayan idinsa ya tafi ya makance to wannan zuwa in ji ahmad bin ahmad haka nan suka koga shi ga abin da gashi ake cewa imamun nasa ke cewa wa fihi nazarun liman ka taba, an hube a irihi ko bi akara da ana faɗa akwai duba akan wanda ya ji magana abdurrazzaq mai a karshen sa kultuwa ala hada akan haka ne Eh, yuhmalu qawlu Abbas bin Abdul Azim haka ne za a dauki magana Abbas dan Abdul Azim ji raja min sana'a a lo bayan ya da daga sana'a wallahi laqad tajashamtu ila Abdul Razzaq wa innahu lakazzabun wal waqidi asdaqu minhu akan haka za a dauki magana wa shi wannan kin cewa na je dan Abdul Razzaq zuwa sana'a amma wallahi waqidi ma ya fi shi a bayan me wa yake faɗa Abbas bin Abdul Azim shi kansa sai yake cewa qultu sai na ce wa qad wajadtu fi ma rawa an at-tabarani naji na gani a cikin na samu a cikin abin da rawaito daga tabarani an ishaqa bin ibrahim ad-dabari daga ishaq shi wannan ishaq ad na isnadin malam da yaza an abdurrazzaq a wadda abdurrazzaq a hadisa istankartu hajiddan kenan fa haltu amraha ala zalika fa inna sama'a ad-dabari minhu متأخر جدا قال إبراهيم مات عبد الرزاق وللدبري ست أو سبع سنين abun mamaki bai ma balaga duk hadisan da ciwa duk wanda ya daga bakinsa ba shi da inganci wannan illa ta farko kenan da hadisin yake da abu na biyu abu na biyu ina zuwa abu na biyu abu na biyu abu na biyu ku sani cewa shi wannan hadisin kansa yana da illoli a ciki daga cikin illolin wannan hadisin afwan eh afuwan gashi nan dai nan ne shafin ko daga cikin illolin hadisin ana jina ko akwai maganar da shi kansa abul bakakati yayi wanda na karanta ta sannan akwai maganar da eh, ibn sala yayi cewa duk abin da aka ji daga bayan qala ibn sala na tara ahmad bin hanbal annahu عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعد ma عمي لا شيء duk magana da wani ya ji a bayan ya makance ba komai ba ce wannan takaitacce a shi ta wannan hadisi halal a cikin muntakabul ilm ya kuri al-imam bukhari kafin halal a cikin tariku da juz'i na ɗaya shafi na 163 hmm. yake cewa wa yurwa al-ma'amarin tariku sagir an ma'amaka an ibn qawus an abihi a gajulin an abdullahi bin amr ka fa fi qissatihi wa hadha munqati'un la yu'tamadu alayhi akwai wata illa shi yasa abdurrazzaq yake cewa imam bukhari yake cewa hadithun ba wai akwai inqita'i domin shi ibn qawus da ya karɓo shi an abihi daga mm-hmm. babansa an gajulin mm-hmm. daga wani mutum ike mm-hmm. cewa me don haka imam bukari ce wannan akwai ɗin tifa'i a ciki kuma ba a ne eh. la yi otama da alayhi za a dogara a kansa ba wannan eh. hadisin bi ainihi mm. haka ne a cikin abin da ya zo cikin muntakabul ilan na kallan mm. yake cewa rawahu abdurrazzaq amma ba anabi tawus qala sami'tu firkhash mm. yuhaddisu hadha alhadith an abi sami'tu firkhash sihash kuma majhulin ne hmm. a wajen malaman hadisi shi kuma akwai wanda majhulul layi a gurin su a wajen eh, da a <laughs> eh, ah, eh, ah, ah, ai fi sakan abu na karshe <laughs> maganar wayar kawo ta biyu da kace ita kanta isnadin ta akwai mai Abdullahi bin Salih da ka kawo Abdullahi bin Salih ko mm. Lais shine ko mm. to shi kuma da abin da ibn hibban yake faɗa a kansa a cikin almajihun ina ga malamai kashi 90 cikin 100 duk a karonin sa suke na so zo da tahribi tarif saboda su amma ga abin da ibn hibban yake faɗa a cikin almajihun juz'i na biyu shafi na 40 yake cewa mun kabul hadith jiddan yarwi an al asbati ma la yushbi hadith as-siqat wa indahu al-manakib al-kathira an aqwam mashahir a'imma wa kana fi nafsi saduqan yuktabu lil bin sa'adin al-hisaba yaktubu lillahi min sa'an al-hisaba wa kana gatiwa wa gullat hmm. ka kenan ba magana a kawo innan maganganu akan sabon annabi sallallahu akan sa a ce dan wuta ne jita jita irin wa'annan da waye da ifa ku shi kafwan idan wanda waye ne ko ka kawo ga kuma illolin su ana bayyana al'umma sannan abu na biyu hmm. da ka kawo wannan hadisi na cewa shi ma'awabin abisun a marasa adalci hmm. ina kyau da Allah ne sun adalci aka ce a marasa sa'adan ya umarci sa'ad don Allah da ne ya umarce shi shin akwai akwai cewa ya umarce shi ya zage shi Hawwa ya ce aka yi a mara sa'adin ka da ma ya na uka an ta suba wa tura. To me ya ka ka zaki zaki wai ka zage shi ta yi ta yi magana me alhamdulillah da mun nake magana. A muna da iko. ba a haka ma da ba. A ba ta ba. ya imam musulun ya fitar da shi duk da na so a ce kun yi itirafi da cewa ɗaliban malam sarki ne to da za in kawo muku shi yadda ya rubuta ɗaliban sa ne ga aljabari ya faɗa to da farko dan wadan samun shafi na 37 malam sarki ne ya tashi a cikin muqaddimatul azifa juz'i na biyu mm. ya tashi kawo hadisin kun ga shi nayi masa hujja ta kama an kawo ko sahabi ɗaya da ya ce ya masa hadisan anas na ce allah sarki sarat musharriqatan wa sirta mugarriban shattana baina musharriqin wa mugar a ce na na aisha da isnadin buhari da muslim tace hadisi tace anas yaro ne ku daina gaskata shi ko malamin hadisi da farin gemu yake cewa akwai mutum ɗaya kawo su sabai ba sa kada ta juna to wannan kaga babu shakka ƙarya kai wa na Aisha domin ko ba haka ta faɗa ba ba kuma haka aka rawaito a cikin waɗannan waɗannan littafai ba